بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب أودعه من البدائه العجب العجاب وصانه من شين اللحن وضروء المحو وكل ما يستراب وجعله حاليا بالأحرف السبعة وكمال الشرعة وفصل الخطاب وجعله آيته الباقية على امتداد الأحقاب مصداقا لقوله المجيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد وصلاة ربي وسلامه على من تلقى الوحي من ربه قرآنا فتنزل بين يديه هدى ونورا وفرقانا فجاءنا سامقا بنيانا حتى استوى على سوقه وسعدت الدنيا بأنوار شروقه أما بعد يموى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa mai kowa mai komai wanda ya raya mu zuwa wannan yammaci mai albarka yammacin lahadi daren litinin sha biyar ga watan rabi'un al'awwal hijiran manzan rahama sallallahu alaihi wa sallama daga garin maka zuwa madina da da shekara 1442 wanda ya daidai da ɗaya ga watan nuwamba shekara ta 2020 Allah subhanahu wa ta'ala cikin falalarsa da baiwarsa ya ƙara haɗa mu a wannan cibiya mai albarka markazin salafiya lamba 46 titin majarar tudun wada tudun wadan zaria a wannan jiha tamu ta kaduna muna roƙon allah subhanahu ta'ala ya ƙara ba mu aminci da kwanciyar hankali a ƙasarmu ta najeriya gaba ɗaya wannan shine darasinmu na sha ɗaya a wannan majalisi wanda a cikinsa ba mu guce ba muna shan inuwa inuwar littafi mai albarka akhlaqu hamalat alquran na al-imam abubakar muhammad bin al-husayn darasi na sha biyu darasi na 12 jazaka darasi na 12 wanda ba mu gushe ba a cikinsa sa muna kokarin hakkakuwa da hasken wannan littafi mai albarka akhlaqu hamalat alquran na al-imam abubakar muhammad bin al-husayn al'ajurri al-baghdadi wanda ya rasu shekara ta 360 ina ƙara maimaitawa duk lokacin da na ke karanta wani littafi na magabata waɗanda suka dade da barin duniya tsakani da Allah martaba da kimar ilimi tana tara bayyana a ido saboda a ce mutum ya bar duniya shekara dubu da wani abu a ce kuma ana kulla majalisai ana karanta littafin salada kai tsaye na tafiya zuwa kabarinsa au ilmin ko yun bi kaga wannan alkhairi ne shi yasa duk wanda Allah ya bashi kaso mai tsoka na ilimi wanda har ya kasance bayan ya bar gidan duniya za a ci gaba da cin eh, gajiyar wannan ilimin babu shakka Allah ya masa ni'ima inna hadha la rizquna ma lahu min nafat Allah ya azurta mu قال الإمام أبو بكر محمد بن الحسين رحمه الله فكل كلام ربنا حسن قال, محمد قال, قال الإمام أبو بكر محمد بن الحسين رحمه الله وقال عز وجل وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بوتا وأنتم لا تشعرون قال محمد بن الحسين رحمه الله فكل كلام ربنا حسن لمن تلاه ولمن استمع إليه وإنما هذا والله أعلم صفة قوم إذا سمعوا القرآن يتبعون من القرآن أحسن ما يتقربون به إلى الله عز وجل مما دلهم عليه مولاهم الكريم يطلبون بذلك رضاه ويرجون رحمته سمعوا الله عز وجل يقول وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون فكان حسن استماعهم يبعثهم على التذكر فيما لهم وعليهم وسمعوا الله عز وجل قال فذكر بالقرآن من يخاف وعيد وقد أخبرنا الله عز وجل عن الجن في حسن استماعهم القرآن واستجابتهم لما ندبهم إليه ثم رجعوا إلى قومهم فوعظوهم بما سمعوا من القرآن بأحسن ما يكون من الموعظة قال الله عز وجل قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وقال عز وجل وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدر مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قوم لا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم وانجلكم من عذاب أليم قال محمد بن الحسين رحمه الله وقد قال الله عز وجل في سورة قاف والقرآن المجيد ما دلنا على عظيم ما خلق من السماوات والأرض وما بينهما من عجائب حكمته في خلقه ثم ذكر الموت وعظم شأنه وذكر النار وعظم شأنها وذكر الجنة وما أعد فيها لأوليائه قال عز وجل من قائل لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد إلى آخر الآية ثم قال بعد ذلك كله إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد فأخبر جل ذكره أن المستمع بأذنيه ينبغي له أن يكون مشاهدا بقلبه ما يتلو وما يسمع لينتفع بتلاوته للقرآن وبالاستماع مما يتلوه ثم إن الله عز وجل حث خلقه على أن يتدبروا القرآن فقال عز وجل أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها قال عز وجل أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا idan ba manta ba a majalisin da ya gabata mun tsaya daidai a faɗin Allah subhanahu wa ta'ala وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا, عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا لكم فدا الله سبحانه وتعالى فبشر عباد الذين يتبعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب akwai dan wani gyara da ya kamata mu ambata a nan a majalisin da ya gabata mun yi bayani akan cewa ittiba'u al-ahsan anan da Allah subhanahu ta'ala ya ambata da yace alladhina yastami'una al-qur'an fayattabi'una ahsana ma'ana bayin Allah na gari wanda suke sauraron maganar Allah subhanahu wata'ala fayattabi'una ahsana sai su yi masa kyakkyawan bi ba sai su bi mafi kyakkyawa daga cikinsa ba saboda ƙur'ani duk kyakkyawa ne to muka dan yi tambihi akan cewa ana kuskuren fassara wannan ayar da ita da yar uwanta bihu ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum ba ana nufin ku bi mafi kyawun abin da Allah ya saukar muku bane a cikin Qur'ani saboda dukkan Qur'ani mafi kyau ne dukkan umarnin Allah mafi kyau ne amma idan ana nufin alqaul anan ba Qur'ani bane to fassaran za iya yin daidai yanda mutane suke fassara ma'ana alqaul anan alladina yastami'una alqawla zai iya daukan qur'ani a matakin farko me dalili saboda a cikin qur'ani Allah ya kira qur'ani da alqawl afalam yadabbaru ƙaula. am ja'ahum ma lam ya'ti aba'ahum alawwalin ko innahu laqawlun fasl wa ma huwa bil hazl kaga me ake nufi anan qur'ani kuma aka kira shi da cewa alqawl to idan alqawl anan ana nufin qur'ani ne sai ta zama sai ya zama al anan al-afdaliya laysat ibadiha ma'ana fifiko na magana ba a babin af'alut tafdil bane ana nufin kyakkyawan biye idan kuma ana nufin wata magana ce wa'azi ne wa'azi nasihar mai nasiha fadakarwa mai fadakarwa to anan al fi babiha ma'ana ku bi duk sanda kuka ji wa'azi duk kuka saurari magana to ku zaɓi al a ciki sai ku bi mun fahimta wannan shine gyara malam yace fa kullu kalami rabbina hasan dukkan zancen mahalicin mu Allah subhanahu wata'ala mai kyau ne liman talahu wa liman istama'a ilai ga duk wanda ya karanta shi kuma yi kyakkyawan saurare gare shi wa inna ma hadha wallahu a'lam wannan ayar da kaji an faɗa a baya wa anibu ila rabbikum sifatu ƙaumin siffa ce ta wasu bayin Allah idan sami'ul qur'an idan suka ji qur'ani yattabi'una min al-qur'ani ahsana ma yataqarrabuna bihi ila Allah idan suka bibiyi qur'ani suka fahimce shi to sai su masa kyakkyawan bi mafi kyakkyawar hanyar ko mafi kyakkyawar bin da za ta kusantar da su zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala mimma dallahum alaihi maulahumul bisa shiryarwa da yadda mahalicinsu ubangijinsu mai karamci ya shiryar da su a cikin maganganunsa ya tsulubu na bi zalika ba da sharaɗin suna neman yardar Allah ga ashe malam yana ƙara maka kaidi dinkan fahimci muhimmancin ikhlasi karanta qur'aninka da sauraron qur'aninka da jin wa'azinka da halartar majalisin da za ka halarta ko ina ne ya zama taqlubu bi zalika riballah kana neman yardar Allah wai rujuna rahmatahu sannan kuma suna kwadayin rahamar Allah me yasa saboda sun ji Allah subhanahu wataala yana cewa wa idza quri'a idan kuka samu kanku a inda ake karanta qur'ani ko ana kuka kuka ji karatun qur'ani fastami'u lahu ku yi kyakkyawan saurare ku bashi kunnuwanku wa ansitu ku daina wargi da surutai wanda za su iya sagaltar da ku daga fa'idantuwa da abin da ake karantawa la'allakum turhamun da wannan da siffantuwa da wannan siffar ne Allah zai muku rahama wata rahama ake nufi a nan wannan ayar ma tana rikicin cikin ayoyin da da yawa daga ciki in aka tashi bayani ba a mata bayanin da eh, takwansa, ba ma'ana ba a bayyana bayanin da ayar take ne la'allakum turhamun anan sau da yawa ana fassara a ce Allah zai muku rahama to wace rahama anan asali ba ana nufin rahama ta gobe kiyama ba akwai wata rahama ta kusa la'allakum turhamun rahama ta a shiryar da ku saboda yanzu an ce ku yi kyakkyawan sauraro ku yi ku ba da kunnuwanku to da kayi wannan sai ka samu rahamar Allah a'a akwai wani aikin da zai biyo baya wanda shi ke tabbatar da rahamar Allah wannan aikin shi ne idan kai kyakkyawan sauraro da neman yardar Allah kuma ka daina surutu da duk abin da zai shagaltar da zuciyarta to sai rahamar Allah ta fahimtar da kai Qur'ani ta zo rahamar Allah ta tasirantuwa da Qur'ani ta zo mata da wannan ayan ne malaman Qur'ani suke cewa ashe fahimtar Qur'ani da tasirantuwa da shi rahama ce daga Allah subhanahu wataala kuma ita ce rahamar da Allah yake nufi anan sai dai sauran rahamomi ar-rahmatul amma ta duniya da lahira duka za su iya shiga amma dai bisa doron abin nan eh, kallon siyakin to rahamar ta fi kusa ta kasance rahamar a taimake ka ka fahimci qur'ani ka tasirance da shi kuma ka wa'azantu da shi menene alistima alistima shine ka saurari abu sauraron da zai sa ka fahimci abin da kake ji shi yasa farkon baina sama'i wa istima akwai bambanci tsakanin ji da alistima alistima isti'alun dalun ala juhudin li'idraki ma tasma aiki ne kai wanda yake nuna kayi wani ƙoƙari domin ka tsinkayi abin da kake sauraro a ka'ida e, e, so da yawa ilmu sar na larabci duk inda ka ji kalma ta zo ala wazni ifti'al to yana nuna wani effort wani ƙoƙari da ake istifa istibar ihtibar ihtima iztibar duk kalmomi ne da suke nuna wani kokari da aka yi ba normal process aka yi a wani dan ko akwai wani kokari a ce to shi ma istima akwai kokarin fahimtar abin da kake sauraro ya sha bamban da asama almujarrad kawai ka saurara to ashe yanzu misali idan kawai na je wani yana karanta qur'ani kawai na ji wata aya ina kan hanya na wuce sama ne ko alistima sama alistima shine sai in saurari karatun in ji wace aya yake karantawa wani sako take dauke da shi to ina istima to shi kuma wa ansitu al shi kuma barin duk wani abin da zai shagaltar da kai tun daga surutu ko danna waya ko wani abu domin a samu kyakkyawan alistima shine al-infas shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya ambaci kalmomin guda biyu aka ce fastami'u lahu wa ansitu ina tuna muna ɗan ƙanana lokacin wannan ayar tana da kalmomin nan guda biyu suna cin kalmomin da suke bani wahala kullum ce to me yasa ma alistima fasami lahu wa ansitu mun saba dai a larabci za a ce istami kai to ansiti ma kai abin nan to sai daga baya sai ka gane ashe kowace kalma tana da sakonta na musamman malam ya yace fa kullu fa kana husnu sima'ihim yab'athuhum ala tadhakkur a kyakkyawan su yana taimaka musu wajen tasirantuwa da abin da suke sauraro yana taimaka musu kuma wajen tsinkayar safannin da ayoyin suke dauke da shi ayoyin qur'ani fi ma alaihim abubuwa na falala da alkhairai da Allah ya kirza a cikin wannan littafi mai albarka alƙawarra da ake muminai wa ma alaihim da abin da yake haƙƙin Allah da haƙƙin Qur'ani da haƙƙin shari'a da haƙƙin musulunci wanda yake wajibi a kansu su sauke wa sami'u Allah azza wa jalla daga cikin abin da ya karfafe su akan siffantuwa da wannan sufa wata siffa kenan kyakkyawan sauraro saboda sun ji Allah subhanahu ta'ala yana cewa fa zakir bil qur'ani man yakhafu wa'id ya Muhammad ka tunatar da mutane da wannan qur'ani yi amfani da qur'ani wajen kiran mutane zuwa ga addini wajen gayyatan su zuwa mika wuya ga Allah subhanahu ta'ala, amma ba ga kowa ba man yakhafu wa'id wanda yake tsoron haduwa da Allah subhanahu ta'ala da wannan ne malamai suke cewa ashe tasirantuwa da Qur'ani da haddakuwa da hasken shi alama ce da take tabbatar da rayuwar zuciya zuciyar da take kayo azabar Allah take tsoron haduwa da Allah to sai ta shiga taitayinta ta miƙar da kanta akan tafarkin Allah daga cikin abubuwan da ya kamata mu ambata a wannan ayar da ta gabata wai za ku yi alkur'an in muka kalli ayar da take kafin kafinta a karshen suratul haram Allah yana cewa wa idza lam ta'tihim bi ayatin qalu law lastabaitaha qul inna ma attabi'u ma yuha ilayya min rabbi har zuwa karshe za mu ga cewa bisa ka'idan qur'ani yanda qur'ani ya saba jera kalmomi da jumloli bai kamata a maimaita alkur'an ba ana saboda an riga an ambaci wani abin da yake tabbatar da cewa akan alqur'ani ake magana saboda Allah ya ce wa idza in ta'tihim bi ayatin qalu laula sabaitaha qul inna ma attabi'u ma yuha ilayya min rabbi ne kenan qur'ani to ya kamata ne misali in ba qur'ani bane sai a ce wa idza quri'a fastami'u lahu wa ansitu me aka karanta abin da aka yi magana akan shi ayat da ta gabata to amma me yasa aka maimaita ko aka ambaci sunan ƙwar'ani ƙararan wannan ababin balaga ana kiransa al-izhar fi maqamil ikmar tanwihan li a mazkur al-izhar fi maqamil ikmar tanwihan li ahammiyatil mazkur duk lokacin da ka gaga wata kalma ko wata eh, wani lafazi da ya kamata a sakaya shi ba ambace shi ba sai kaga an ambace shi to yana nuna ambatan shi akwai muhimmanci ne da wani sako na musamman da ake so a isa me sakon a nan tabbatar da falalar qur'ani da matsayinsa da martabarsa malam ya ce waƙad akbaran Allahu azza wa jal hakanan Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu labari anil jin ya ba mu labarin alzanu. yadda suka siffanta da kyakkyawan sauraro lokacin da suka ji qur'ani wastijabatuhum lima nadabahum ilay da kuma yadda suka miƙa wuya suka ansa kiran da alqur'ani ya musu ثم رجعوا إلى قومهم anan bayan sun ji ayoyin da suka ji daga bakin manzon rahama sallallahu alaihi wa sallam sai suka koma zuwa ga mutanansu fa wa'azuhum suka sanya rigar da'awa wannan ke tabbatar da cewa da zarar ta ji wani alkhairi to karka ce sai ka tara ilimi ya tambata a ka sanar daidai gwargwadon abin da Allah ya sanar da kai babu mamaki abin da za ka faɗa ɗin nan wanda Allah ya sanar da kai ɗan kaɗan Allah ya masa albarka mutane da yawa su tasiranci da shi kuma eh, rayuwarka ce albarka ta sanadiyar wannan hasken da mutane suka samu ta sanadiyar wa'azinka ko faɗakar rayuwa malam ya ce bai bima sami'u min alquran sai suka yi musu wa'azi da abin da suka ji alkur'ani kaga wannan yana tabbatar maka da cewa su kansa aljanu sun fahimci cewa da me ya kamata su yi wa'azi da qur'ani kuma daga wajen wa suka ji daga wajen manzon rahama sallallahu alaihi wasallam bi ahsana ma yakunu min almaw'iba suka je suka yi kyakkyawa wa'azi suka suka isar da sakon Allah subhanahu wa ta'ala wannan ke tabbatar maka da cewa ashe a cikin aljanu akwai masu da'awa akwai shehunai akwai malamai ƙwarai da gaske tun da gashi ya kawo mana ajibu da'i Allah wa aminu bihi yaghfir lakum min dhunubikum wa yujirkum min azabin alim suna ta da'awa ne to da haka akwai makaranta makarantan makaranta alqur'ani akwai masu da'awa akwai masu wa'azi akwai iblisai da shaitanu duka akwai wa anna minna yawa to shine to amma wa ya fi fasaha wajen isarwa tsakanin aljanu da mutane mai dalili shi kenan in ka faɗi manzo Allah ai ka kashe mana baki sallallahu alaihi wasallam sai saboda aiko manzo Allah kuma haka ne da sai aiko aljanu <laughs> a takaice aljanu da mutane kowanne daga cikin waɗannan halittu kowa daga cikinsu akwai baiwar da Allah ya masa akwai abin da aljanu sun fi mutane akwai abin da mutane sun fi aljanu abin da ya shafi fasaha da isar da sako da zalaka da balaga da fayyace zance to dan adam ya fi aljanu abin da ya shafi ilimi dan adam ya fi aljanu mun gane shi yasa duk lokacin da a ƙur'ani Allah yake magana ko akan ilimi ko akan magana ko akan wani abin da ya shafi wannan babin aka ambaci aljani da mutane to mutane ake gabatarwa ba aljani mun fahimta duk lokacin da wani bangare kuma aljanu sun fi mutane kamar abin da ya shafi karfi abin da ya shafi yin wani abin da harikun lil'ada ne abin da ba a saba ba abnormal action abin da ba a saba da shi ba so aljani ya fi ban mamaki a wannan shi ne liman sau da haka a ƙur'ani za ka ga an gabatar da shi misali Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa ya ma'asharar jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardi fanfudu la tanquduna illa bi sulfan sai aka ce ya ma'asharal jinni wal ins in istafatum an tanfudu in a cikin ku akwai wanda zai iya ya yi ya ce bari ya kutsa sararin samaniya ya keta ya shiga cikin sama to ga fili ga doki to me yasa aka gabatar da aljani saboda shine dama yake tashi sama dan adam bai tashi sama in ba a jirgi ba sai aka gabatar da shi duk lokacin da ake magana akan dole ka zama bawa ka rinsunar da wuyanka zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wa ake gabatarwa aljani saboda aljani ya fi hatsari banci wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun sai aka gabatar da aljani duk lokacin da ake magana akan abin da yake feasible za a iya gani wa ake gabatarwa aljani ake gabatawa saboda shi ne ba a gani ba wa qala allazina kafaru rabbana arina allazaini adallana min aljinni wal insi naj'alhuma tahta aqdamina liyakuna min al-asfalin kiyama waɗanda suke samu kansu a wuta za su roki Allah cewa ya Allah ka ba mu dama za su ce ya Allah ka ba su dama su ga waɗanda suka batar da su a gidan duniya mu turbuda hancinansu a kasan kafafun mummuwa murama kenan liyan kuna min al'asfarin domin su zama tozartattu su me yasa aka gabatar da aljanu saboda waɗanda suka fitar da su a duniyan ai sun gansu mutane kenan wanda suka fitar da su a duniya na aljanu wanda ba su san su ba su san su ba so za su fi bukatan su ga wanda ba su ganin ba mun fahimta sau da aka ce min aljinnati wannan asfarin قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس الذي يوسوس في صدور الناس ذاك كمنا من الجنة والناس saboda an ana magana ne akan wani أبند da yake faruwa wanda ba a gani meye kuma a duniyar dan adam da aljani tsakanin su wanne ne yake yin abubuwan da ba a gani aljani sai yasa aka ce min aljinnati wannan yana suna nan dai da yawa a cikin littafin Allah a takaice aljanun nan suka koma masu wa'azi kamar yadda Allah ya bamu labari kul uhiya ilayya annahu sama'a nafarun min al-jinn fa qalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rushd fa amanna bi lokacin da manzon rahama sallallahu alaihi wa sallama ya yana yake karatu eh, sallar asuba sai wasu daga cikin aljanu suka gangaro inda yake har suka ji ayoyin da yake karantawa wa um nafar nafar a larabci yana farawa ne daga mutum uku zuwa goma shine nafar da kaji nafar to yana nufin uku zuwa sama amma kar ya wuce goma eh, amma yanzu a larabci yanzu sai ka ji an ce nafar ana nufin mutum daya to wannan kalmar tana daga cikin kalmomin da suke nuna tumbatsar tattalin arzikin harshen larabci kalma ɗaya ta wakilci wani abu mai yawa suka ce ya hadi ilar rushdi suna jin ƙwar'anin fa sun gane ma inda aka fuskanta ya hadi ilar rushdi fa amanna bi yana daga cikin taimakon Allah da zuciyar bawa da zarar ta saurari aya ko wani sako ko wani hadisi na manzon rahama sallallahu alaihi wasallam Allah ya sa ka fahimci sakon kuma ka yi aiki da shi kuma ka yi kyauya wannan ne ce suka ce fa amanna take a nan sun yi imani ba tare da sai an je an yi tunani an yi meeting an yi consultations da wani abu ba ولن نشرك بربنا أحدا هكذا الله يفعل في سورة الأحقاف وإن صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنفسوا suna gangarowa inda manzo Allah sallallahu alaihi yake da suka ji Qur'ani sai suka ce amsitu kaga wannan yake tabbatar maka da cewa su kansu aljanu idan suka ji abin da zai amfane su to suna ƙoƙarin faɗakar da juna cewa ku tsaya mu saurara sai suka tsallaka mataki na gaba ba su ce istami'u ba sai suka ce an fito saboda an fito da an samu an fito to an samu istami'u mun fahimta falon ma gobiya wallau ila qaumihim munzirin bayan sun gama sauraron ayoyin da manzon rahama sallallahu alaihi wasallam ya karanta sai suka juya suna masu da'awa zuwa ga mutanensu ya kauma na to karke mamaki a duk wani majalisin da kake akwai wani aljani da zai saurari karatu shi ma an gama sai ya koma eh, ga mutanensa ya isar da su babu a nan ko akwai in ka ga wani wanda to shi kenan ya kauma na ajibu Allah wa aminu bihi eh, qalu ya قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد Musa. sai suka tafi wajen mutanensu suka ce ya ku mutanenmu ya kaumana wannan lafazin yufidu shafaka wal istima tausayi da kauna da nuna cewa mun damu da al'amarin ya kaumana inna sami'na kitaban mu dinnan sami'na mun ji wannan siga ce ta adai ta wajen malaman hadisi ko ka ji abu to ba wai fahimtu ba a samina ne na ji da kunne na ba ubirtu ba kaga wannan Allah daraja ce samina mun ji kitaban wani littafi wannan tankiri littazim ne an kawo na kira littazim domin a girmama littafin unzila min ne, Musa in dai kun yadda kun yi imani da Musa da attaurarsa to ai ga wani littafin da an saukar da shi ne bayan shi kuma alamin walihi huwa sa'ir yana tafiya ne akan tafarkin wancan littafin da ya gabace shi limabai lima bayna yadayhi yahdihi ila al yana gaggata dukkan littattafai waɗanda suke an saukar da su ga annabawan da suka gabata yahdi ila al-haqq sakon shi shine shiryarwa zuwa ga gaskiya wa ila tariqin mustaqim da kama hannaye da zukatan bayin Allah ya daura su akan tafarki mai kakkiyar tafarki wacce za ta kai su zuwa ga samun rahmar Allah to me ya kamata mu ya aji ajibu da'i Allah wannan shine kulasar ilimi ka ji ka fahimta to next action abin da ya kamata na gaba shine ai aiki ajibu da'i Allah ya ku mutane na ya ku mutanen mu ku ansa kiran Allah ku miƙa wuya wa aminu bi ku yi imani da Allah subhanahu wataala yaghfir lakum min dhunubikum kaga sun zama malamai sosai yaghfir lakum min dhunubikum Allah zai gafarta muku zunubanku wa yujirkum min azabin alim sannan kuma Allah subhanahu wataala zai kare ku daga azaba mai radadi wannan ayar a cikinta za ka ji kanshin tausayi ya koma na ajibu da ayyallah wa aminu bi yaghfir lakum min dhunubikum wa jirkun min azabin alim daga nan sai malam ya wa qala azza wa jalla fi surati qaf wal qur'anil majid ما دلنا ma عظيم ما خلق الله ما خلق من السماوات والأرض وما بينهما من cikin حكمته في خلقه, في خلقه الله سبحانه ya يا a cikin سورة قام wani bangare daga cikin halittun sammai da karsai da abin da yake tsakaninsu na ban mamaki ko inda Allah subhanahu wata'ala ya ce wa nazzalna mina as-sama'i ma'an mubarakan ko fa anbatna bihi jannatin wa habbal hatib wan nakhla basiqatin laha tal'un nadid rizqan lil ibad wa ahyina wa ahyayna bihi baldatan maytan kadhalika al-khuruj malam ya ce sun mazakar al-maut bayan an maganan halittar sama da kasai da abin da yake tsakaninsu sai aka magana a kan mutuwa ko wa azzama sha'nahu hakanan kuma Allah ya girmama al'amarin mutuwa aka ja hankalin من إيمانه ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يرتب من قول إلا لديه رقيم عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونشف في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد الله يبامو كتاوان كاشي الله تكبر اي يومها ما في كاوان هالي هالي دفك سوباين كسوحد دفئك ما لا يتي ثم ذكر النار سنن Allah subhanahu wa ta'ala cikin suratul qaf ya ambaci mutuwa wa azzama ya ambaci wuta wa azzama sha'naha ko mana naqulu li jahannama Halim imtala'ti wa taqulu hal min mazid ranan da za a ce ah, wuta shin kokin koshi sai ta ce ina ai akwai sauran waje akwai kari hal min mazid to hakanan kuma Allah subhanahu Allah ya kare mu hakanan Allah subhanahu wataala ya ambaci aljanna wa ma a'adda fiha li awliyaihi da abinda ya tanadan bayansa na kware waliyan Allah mana wanda suka bi tabarkin Allah suka yi imani suka mika wuya ga Allah subhanahu wataala kamar yadda Allah ya ce lahum ma yashaquna fiha duk da suke so to akwai suna da shi anan sai Allah bai ce ma ya sha'u na fi lahum lahun aka fara tabbatar da mulkiya sun mallaka an ba su ma ya sha'u na fiya mun fahimta sannan Allah ya ce wala na mazi ba nan ne ma karshe ba akwai bayi ila akhir aya har zuwa karshe malam ce, wa ba'da thumma qala ba'da zalika kullihi bayan wannan gaba daya sai Allah subhanahu wa ta'ala yace inna fi zalika la dhikra liman kana lahu qalbun أو ألقى السمع وهو شهيد Allah subhanahu wa ta'ala ya ce lallai a cikin waɗannan abubuwan da suka gabata to akwai tunatarwa ga duk wanda yake da zuciya ko kuma wanda ya tsinkayi abin da yake sauraro na ƙur'ani na ayoyin ƙur'ani da maganganun Allah subhanahu wa ta'ala mana ya karkata kunnuwansa ya kyakkyawan sauraro tare da halarto da zuciyarsa babban saƙon da malin yake so ya fitar mana a nan shi ne a suratu qaf da Allah ya fara bayanin ko ya fara ambatan ayoyinta sai ya ambaci halittar da ya masammai da kasai da abin da yake tsakaninsu na ban mamaki ya ambaci mutuwa ya ambaci aljanna ya ambaci wuta daga nan sai Allah ya ce na fi zalika ma'ana abinda malam yake so ya ce tun daga farkon suratu qaf har zuwa nan na fi zalika to abdamiru fi zalika hudu ilai duk da ka ja ambata tun daga farko har zuwa nan to shine ake nufi da zalika Wazalika uwa huwa ma sabaka min al-ayati zalika ɗin shine abin da ya gabata daga ayoyin qur'ani to sai Allah ya ce da zikrati nasarwa ne amma liman kana da qalbi ga wanda yake da zuciya to abin tambaya akwai mutumin da bai da zuciya ne a liman kana da qalbun hayy ga wanda yake da zuciya rayayyar zuciya me hujja fadin Allah subhanahu wa ta'ala li yunzira ko li tunzira man kana hayyan ai man kana qalbuhu hayyan mun fahimta ga wanda yake da tsayayyar zuciya ibn al-qayyim rahimahullahu yayi wani babi mai kyau a karkashin wannan ayar yake cewa wannan ayar ta ambaci wasu tiraku masu muhimmanci guda hudu na tasirantuwa da ƙur'ani na farko a samu al-mu'assir abinda zai yi tasiri me kenan al qur'aniyya sai na biyu a samu al-mu'assir fi al fihi abinda za a yi masa tasirin waye kenan mutum na uku sai a samu alwi'a kwantena ko mazubi wanda zai rike wannan abu shine zuciya ko shine liman kana da kokalwa to sai ya ce na hudu shine nawaiyatu eh, alwi'an nau'in abinda zuciyar kalanta da tsaftata shine wa huwa shahid wa huwa shahid halarto da zuciya sai yake cewa akwai abubuwan da suke hana zuciya ta halarto tsatsan zuciya dattin zuciya cututtukan zuciya to ashe kana buƙatar ka wanke zuciya fes domin idan ƙwar'ani ya zo ya samu wajen zama har a tasirantu da da shi muna fahimta duk lokacin da zuciya ta zama an gyara ta an tsabtace ta to da ƙwar'ani ya zo sai ya samu wajen zama ina fata mun gane wani mai hikima yana cewa wani mawakin soyayya yana cewa a tani hawa haƙar ƙabla an a arifar hawa fasada fa kalban khaliyan fata makana yake cewa san da nake mata ya haɗa ta ya shiga cikin zuciyata kabla an arifal hawa tun kafin ma in san me eh, soyayya fasada fa kalban khaliyan sai ya samu zuciyata babu san wani wajen a shirye yake karbi soyayya fata makkana sai ya samu wajen zama to kaga ashe a shahid anan idan qur'ani ya shiga zuciyarka ba a shirya masa wajen zama ba ba zai zauna ba ko kuma idan a cikin zuciyar akwai kishiyar ƙur'ani ƙur'ani ba zai zauna tare da kishiyar ba. mun fahimta shi yasa sau da yawa sai ka ji mutum ya ji ƙur'ani ya fahimta amma ya kasa sa tasirantuwa mai dalili saboda wai'a in ne na zai kwantena ko mazubin da za a zuba ƙur'anin har ya samu wajen zama shine ba a tsaftace shi ba saboda haka ba yadda za a yi a samu fa'idar da ake so a samu malam ya ce kuma inna allaha azza wa jalla bayan haka lallai allah subhanahu wa ta'ala ya kwadaitar da bayansa hatta khalqahu kenan ala an yatadabbar an yatadabbarul qur'an ya kwadaitar da bayansa akan muhimmancin tadabburin qur'ani da kokarin fahimtar sa da tasirantuwa da shi kamar yadda yake cewa afana ya wuna alquran wai su me matsala su da ba za su rika tadabburin qur'ani ba am ala qulubin aqfaluha ai bal ala qulubin qulubin aqfaluha tunda kaga haka to tabbas akan zukatansu akan kofofin zukatansu akwai wani kwado da makulli da aka kulle zuci aka kulle kofofin zuciyar zuciyoyinsu wanda ya hana qur'ani ya samu wajen shiga har a samu tasirantuwa da abin da eh, ake so a tasirantu da shi na ƙur'ani. kamar yadda Allah subhanahu Ta'ala ya ce afala yadabbaruna al wa lauka na min indillahi lawajadu fihi ikhtilafan kathira ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا bayanan malam sai ya ce ألا ترون رحمكم الله إلى مولاكم الكريم كيف يحث خلقه على أن يتدبروا كلامه ما قاجن يا كوباين الله ما سسورارو ما سكراتو الله يجيك أنكم ga wannan lafazi ne na jan hankalinka ka ƙara samun kyakkyawan sauraro ana so ka saurara kuma ana maka addu'a wannan tarbiyya ce mai kyau duk lokacin da zaka isar da wani alheri ga mutum to zaɓi kyakkyawan lafizza waɗanda za su yi masa tasiri a cikin zuciyarsa ya ƙara baka kunnuwansa har ya tasiranta da abin da kake faɗa ya ce ya ku bayan Allah ba ku ga yadda mahalicinku mai karanci majalicin al'amarinku yake ta kwaɗaitar da bayansa a kan mahimmancin tasirantuwa da ƙur'ani da tadabburinsa ba da yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da cewa wa man tadabbara kalamahu arafa rabba azza wa jalla wa arafa wa qudratihi wa arafa azima tafaddulihi ala almu'minin wa arafa ma alayhi min wannan tadabburin da ake gayyatan ku zuwa gare shi zai taimaki duk wanda ya sufanta da wannan siffar wajen sanin Allah subhanahu wa ta'ala da sanin girmansa da sanin buwayarsa da ikonsa da mulkinsa da tumbatsa jalalarsa sannan kuma zai taimaki mutum ya san irin falalar da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ma bayansa sannan kuma zai taimaki mutum wajen sanin wajibai da farallai waɗanda Allah ya ɗaura masa sai ya yi ƙoƙari ya bi فألزم نفسه الواجب فحذر مما حذره مولاه الكريم ورغب فيما رغب wannan sai ya taimaki mutum wajen yin abin da Allah yake so da kauce ma abin Allah ya so malam ce, wa man kanat hadhihi sifatuhu inda tilawati alquran duk wanda wannan ta zama ita ce siffan shi lokacin da yake karanta qur'ani wa inda sima'ihi da lokacin da yake sauraron qur'ani kana alqur'anu lahu shifa'an irin wannan ne qur'ani yake zama musu magani da waraka kamar yadda Allah ya ce wa nunazzilu min alqur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun sai lil mu'minin gwargwadon imaninka gwargwadon yadda qur'ani zai zama rahama gare ka gwargwadon imaninka gwargwadon yadda qur'ani zai rika warakar da kai daga cututtukan jiki da cututtukan zuciya na bila ya ce wanda ya sufanta da wannan siffar sai ka ga ya wadatu ko da bai da kuɗi a zahiri mana wanda ya rike qur'ani in ji mala ya tasiranci da shi ya yi ƙoƙarin fahimtarsa ya aiwatar da umarnin ƙwar'ani ya hannu daga abinda Allah ya hana cin ƙwar'ani ya ce sai ka ga isar na bilamal ko da bai da dukiya sai ka ga wadatar zuci ta bayyana a cin al'amuransa isar na bilamal ba kudi amma kuma bai arziki ne ba kudi amma kuma ya wadatu da daga abin da yake hannun wuta. irin su muhammad al-amin ash-shafi'i rahimahullah lokacin da ya zo ah, kasar saudiya yake cewa na shiga kasar saudiya da wani kan kalla an yuja da mithluhu inda ahadin fi hadhihi dunya da wata taska za ka ɗauka tun da matafi ne taskar guziri yana yake nufi ya ce taskar da yana da wahala a samu mai irinta ya ce mai taskar alkana wadatar zuci ta ga istar na bina malki ya ce wa'azza bila ashira sai ka ga ko mutum ya zama buwayayye mai martaba a cikin mutane ko da asalin familinsa ko danginsa ba wasu masu daraja ba ne a zahiri amma ta sanadiyar ruko da qur'ani da haskakuwa da haskensa sai kaga ya samu ɗaukaka wa an isa bima ya sauhi min hubairuhu sai kaga kuma ya samu natsuwa da kwanciyar hankali da ta sanadiyar ruko da qur'ani saɓanin waninsa sai kaga yana samun kanshi a cikin firgici da rashin natsuwa wanda shi kuma ba wannan ne yanayin sa wa kana hammuhu inda tilawa sai kaga babbar manufarsa lokacin da yake karanta ƙur'ani, idza ftataha hasura mata attahibu bima atlu idan ya bude sura ya fara karanta alif lam mim ghulibatir rum fi adna al-ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun manufarsa ba ita ce yaushe zai kai karshen surar ba a'a manufarsa yaushe zan tasiranta da wannan ayoyin da nake karantawa yace wa inna ma muraduhu mata aqilu an Allah jallat azamatuhu al-khitab mata azjir mata a'tadir yaushe zan hanu da abinda ake daga abinda ake hanani yaushe zan yi kawiya yaushe zan yi abinda Allah yake so malam yace li anna tilawata al-qur'ani ibada saboda karatun qur'ani ibada ce wal ibadatu la takunu bi ghafla ita kuma ibada ba yadda za a same ta tare da mutuwar zuciya da gafalar zuciya da shagaltuwar zuciya da ruduwar zuciya da wasu abubuwan da za su hana ka fahimta sai malam yace wallahu al-muwaffiq Allah shine mai datarwa wannan lafazin zamu ji sau da yawa malamai masu rubutu suna faɗansa sai su ce wallahu al-muwaffiq lafazi ne na addu'a amma min ghairi zikri sigatin du'a lafazi ne na addu'a amma kuma ba a ambacin addu'ar ba wallahu muwaffi kawai ma'anarsa Allah ne mai datarwa to ina addu'a sai wa halfu ma yulamu ja'ir kama ta qulu zainun ba'da man indakuma ko ana shafa wani abu in ya zama a bayyane ke. ma'anar maganar wallahu muwaffiq fa waffiqna Allah ne mai datarwa to ya Allah ka datar da mu mun fahimta Allah ya samu dace ina ganin saboda yanayin lokaci bari mu tsaya a nan mu dan tattauna a kan wata matsala mai muhimmanci wacce muke cikinta a cikin yan kwanakin nan a lokacin da allah subhanahu wa ta'ala ya aiko manzannai zuwa ga al'umma kowane annabi ya samu barazana daga mutanensa daidai gwargwadon yanayin lokacinsa amma daga cikin mafi bayyanar irin ɗauki ba daɗi ko abin da ya bayyana a cikin rayuwar annabawa shine yadda mutanensu ko wasu daga cikin mutanensu suka dinga yi musu izgili suka dinga fito na fito da su izgilancin nan ko na magana ko na shagobe ko na zuwa a wasu kullace-kullace domin ana kokarin a nuna cewa su ba wasu ba ne wa ma na raka taba aka illa lalina kum a na badiyar ba wa ma na rana kuma alaina min fablin bal na zunnukum kadibin haka suka ce ma ko kai no lamarin na kama duk masu bin ka masu ketattun eh, eh, riguna ne masu talauci masu kaza ta gidan gidan haka al'amari ya kasance har aka zo wajen manzan rahama sallallahu alaihi wasallam manzan Allah sallallahu alaihi wasallam laysa bid'a min ar-rusul ma'ana bai samu bambanci ta irin wannan sigar ba akan abinda sauran annabawa suka samu kansa a ciki na fito na fitan da mutanen shi suka yi da shi ba shi yasa Allah subhanahu wataala ya tabbatar da wannan inda yake cewa wa idza ra'auka in yattakhidunaka illa huzwan أهذا الذي بعث الله رسوله إن كان لا يذلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها لألا يتي وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا har cewa kike wai a hadal ladhi ba'atha Allahu rasula yanzu wannan ne Allah zai aiko a matsayin manzo kaga izgilanci ce sannan Allah ya tabbatar da cewa in yattakhidunaka illa huzwa to shi yasa Allah subhanahu wata'ala yake cewa inna kafaynaka al-mustahzinin tasliyatan tallin nabi sallallahu alaihi karka damu mun isar maka karka da muna tare da kai karka da mu inna lanansuru rusulana walladina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad ah, haka nan kuma Allah subhanahu wata'ala a wajaje daban-daban dai a cikin ƙur'ani ya dinga ambatan lafuzza masu taushi wanda za su ƙara tausasa zuciyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam domin ya isar da wannan manzanci kyakkyawar isarwa kuma abin mamaki shine wai me yake me yazo da shi me yake so ya isar لتخرج الناس من الظلمات إلى النور رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرج الذين آمنوا ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم ashe tausayin Allah da rahamarsa ne ma yasa aka turo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga wazifa ma'ana aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine isar da wannan hasken na manzanci zuwa ga al'umma shi yasa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama dole ya samu kanshi a cikin damuwa idan ya ga cewa ga irin falala da alkhairin da ya zo ma mutane da shi amma kuma suka juya masa baya shi yasa saboda Allah ya san damuwar da manzan Allah sallallahu yake shiga a kan wannan halin sai Allah ya ce fala tadhhab nafsuka alaihim hasara la'annaka bakhihun nafsaka alla yakunu mu'minin wani irin tausayi ne na zuciyar manzo Allah sallallahu har ma cewa lallashin shi ake cewa kar ka sa zuciyarka ta shiga cikin damuwa da kunci saboda tsananin yadda kake begen su su su musulunta su miƙa wuya gare ka wannan ita ce rahamar manzo Allah sallallahu haka nan Allah ya tabbatar da cewa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin tun daga aiko shi da zaɓo shi da saƙon da ya zo da shi da rayuwarsa da mu'amalar da ya yi a cikin ku duka tun daga alif zuwa ya duka rahama shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan rahama sallallahu alaihi wasallama Allah ya bashi shi martaba da karamci da ɗaukaka da kima wacce ba a yi ma wani ɗan adam irin wannan kimar da martaba ba bal manzar rahama sallallahu alaihi wasallama ne kadai abinda yake aibu akan wani shi in ya zo kan shi martaba ce yanzu misali mutumin da bai iya karanta bai iya karatu da rubutu ba mai ba matsala ba ce amma wajen manzo Allah sa sama martaba wallazi ba ata fil ummiyina rasulan min ya ayyuhal ummi hasbuka rutbatan fil ilmi an danat lakal ulama haka mai hikima yake cewa ya ayyuhal ummi ya kai wanda bai iya rubutu da karatu ba hasbuka rutbatan ya ishe ka daukaka baka iya karatu da rubutu ba amma fil ilmi an dana lakal ulama sai gashi wanda suka ta suka koshi da ilimi ana ganin su wasu ne sun mika wuya sun zube a gabanka suna daukan karatu sallallahu alaihi wasallam a lokacin shi da a zamanin bai iya karatu ba bai iya rubutu ba amma ya bar abin da duk binciken mai bincike da kimiyyar mai kimiyya sai dai ya gani ya gaba ba zai taba zuwa da wani abu contrary to abin da manzan Allah sau sana ya zo da shi ba bal ma sai abin da yake kara gaggata manzancin manzan Allah sau sana kwanakin bayan yake karanta wani abin dariya abin sha'awa ga mu musulmai wani likita a Serbia ya ana ce masa datta german peninsula in ba manta sunan shi ba wani abu makamacin haka ya yi bincike bincike likita ne na kokarin fitar da mutane wanda suka samu kansa cikin depression na kunci na zuciya da neman mafita akan wani abin da sun kasa bari irin zinace-zinace shan giya da sauransu sosai binciken shi ya kai har zuwa ga ya fara wani treatment na musamman kun san ko wani treatment yake shine in mutum ya zo yana so ya daina shan giya ko ya daina shan kwayoyi wallahi bulala yake masa sai ya ce ya kwanta ya buɗe bayan shi masa bulala ko za a yi zama hudu zuwa biyar kowane zama euro 90 zai biya a mai wannan bulala wallahi abu. ku yi gugulin sunan shi ku gani za ku ga abin mamaki wallahi duk zama zai sai ya biya kuma a yi masa bulala wai ya gano cewa wannan bulalar da za a yi ma wanda yake so ya bar zinace zinace ko mai shan giya tana taimakawa wajen fito da wasu kwayoyin garkuwan jiki wanda zai rage mutum damuwa sai ya ji har ya kyamaci wannan abubuwan da yake kai kuma gashi Allah ya ce maka azzani ya tuwa zani bi kulla wahida min huma mi'ata jalda ko ya ayyuhal ummi hasbuka rutbata fil alam fil ilmi an damat al ulama bayan haka yana daga cikin abuwa masu muhimmanci mu gane cewa in kaga ana tattaunawa akan mutum to yana da martaba idan ka ga ana a takin ɗin mutum yana da kima ne yana da wata falala ce ta musamman shi ya sa ake kula shi ko shi sa eh, abin nan shauki yake cewa hasaduka hasadu faqalu sahirun a sha'irun wa min zaku yake cewa hasadu sun maka hasada ya Allah faƙalu sahirin sai suka ce wannan matsafi ne wani lokaci kuma suka ce a ah, wannan ah, mawaki ne sai ce wa min alhasudi ya kunu da duk in ka ji ana ma wani izgilanci to mai mai fahasa da ne yake masa kuma ko sun turawan suna cewa nobody will attack you if your glory is not shining ko ba wanda zai atakin ɗinka in ka haske in ka ana a atakin ɗin mutum to yana da wani haske ne to shi ne manzan rahama sallallahu da yake nan ne mabubbugar haske a cikin mutane to shi yasa waɗanda ba su miƙa wuya ba saboda tsabar hasada hasada min indi an fusi sai suka yi atakin manzon rahama sallallahu to kai kuma a daidai wannan lokacin sai martaba da kimar manzon Allah ta tara bayyana a cikin rayuwarka ka gane cewa ashe inna hahuna qa'idu kana tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har abada kuma dama kun in kana aba'ukum wa abna'ukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalukum وأموال نكرتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا ما بك يبوني زين na fata mun gane saboda haka irin waɗannan abubuwan da suke faruwa waɗanda a cikinsu akwai taɓa mutuncin manzan rahama sallama ya ƙara maka imani ne ya ƙara tsaftace zuciyarka ka ƙara miƙa ma manzan Allah sallama talar zuciyarka ka ce jani ka yi birnin rahama ka ƙara tabbata sunonin manzan Allah sallama a cikin rayuwarka ka kwankwata daga makarantar manzan Allah sallallahu ka ji har a cikin zuciyarka cewa da gaske wallahi al'azim din kana son manzan Allah sallallahu fiye da kowa a duniya wannan ita ce soyayya ta gaskiya kuma za ta bayyana za ta bayyana ne ta hanyar biyayya law kana hubbuka sadiqan la ata'tahu al muhibba liman yuhibbu muti'u a wannan yanayi ina tunawa jiya na fara bayani a majalisun da ya gabata shekara goma sha bakwai kenan da suka wuce lokacin da aka yi zanen denmark an yi makamancin irin wannan lokacin da duniya ta tafi lokacin allah ya taimake ni na yi wata kasida mai ah, wacce a lokacin da na yi ta ban ɗauka tana da wata martaba bani yi a yanda ne kuma asalin ma tarihin kasidar wani ɗan musabaka ne aka yi based on wannan zanen da aka yi na ƙasar denmark sai aka ce a yi rubutu a wake manzala ta sana a baiti 28 zuwa 32 wanda a cikinsa za a faɗi martabarsa da kimarsa da ɗabi'unsa wanda ba wanda ya siffanta da irin waɗannan sukoyi allah ya sa ne wannan kasida a ƙasashen larabawa lokacin allah ya taimaki ya taimake ni na yayi na ɗaya wanda ban ɗauka hakan za ta faru ba saboda babban saboda abubuwa guda biyu abu na farko shine Eh, da nake ganin nake da shi bai kai a ce kasidar ta yi na ɗaya ba na biyu kuma wani sharadi da suka sa a cikin eh, rubutun shi ne kada mutum ya wuce shekara ashirin zan faɗa mana wani abu a nan fa'ida 'yan uwa duk inda kake ka gaskiya Allah zai taimake ka kuma ka rika tawassuli da soyayyar da kake mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ibada ce aka zo aka ce rubutun nan ba za a karba ba sai wanda yake ƙasa da shekara ashirin da biyar to ni kuma na shiga ashirin da biyar ya za a yi gashi kuma an ce na yi na ɗaya to me zai faru na ce to na farko dai babu goya komai ka fito a mutum na biyu musabakar kan manzan Allah ne ko to ka yi tawassuli da soyayyar da kake manzan Allah sai na ba su takarda takarda ga takarda haihuwa ga komai amma aka samu waje Allah ne bai na yadihim sadda <laughs> Allah ba Allah nan da ya tashi karantawa ya kira sunana ya ce wanda ya na ɗaya wane wane kuma shekaransa ashirin da hudu <laughs> to kaga dai ba ni na yi ni dai na ba su yadda abin yake so a takaice gaskiya tana fitar da mutum kuma gaskiya tana kai ka inda ba ta tunani wannan kasida tana da cin abin da nake alfahari da shi a cikin rayuwata gaba daya nafsir fi da abu liman akhlaquhu durr la shamsu tushbihuha yawman wal qamaru يا من علت نسب النساب نسبته ومن يدانيه والأجداد هم مضر يا من شمائله مثل روائحها حتى تنافس في إشمامها ذهب فاللين شيمته والجون ديدنه والجود ديدنه والصف مألقه اللحن والضجر انا da kyau yana ganin duk امام lokaci yayi amma mu fasara da ba lallai mu ƙara samun na ba da raina gaba ɗaya ta zama fansa ko ya zama fansa ga manzon rahama sallallahu alaihi wasallam liman akhlaqu hudura ga wanda ɗabi'unsa gaba ɗaya a durar ne me ake nufi da durar lu'ulu'u da marjani da zinare da duk wani kayan kawa da ka sani wanda suke da kyalli da ban sha'awa to sune ne durar amma waɗannan ɗabi'un na manzan Allah sallama da shamsu tushbi wa yawman wal qamar hasken rana da hasken wata fa ba su kai su kyau ba? ya man alat nasaban nasabi nisbatuhu ya wanda tsatsan shi yake shi yake martabar da tsatsan wanda yake bibiyan tsatsan masu tsatsan ma'ana wanda yake bin tarihin tsatsan mutane to ko bai da daraja in ya zo ya dinga bibiyan sassan manzala sassan sai ya samu daraja ya man alat nasaban nas nasabi isbatuhu faman yudanihi wal ajdaduhum mudar wai da ma zai kusa da shi bayan kakannin shi sune mudar kuma kowa ya san su ayi mudar ya man shamahiluhu miskur rawaihuha ya wanda yake dabi'unsa suna da kanshi kanshi na almiski hatta tanafasa fi ismaniha zaharu saboda ƙanshin ɗabi'un manzan Allah sallama har rige-rige furanni suke yi su zo su shinshini ƙanshin ɗabi'un manzan Allah sallama wajen su samu ƙanshi ya man shama'iluhu misfur rawaihuha hatta fasa fi ismamiha zahaba fallilu mato ga dai taushin ɗabi'a ita ce siffarsa waljudu daidanuhu akwai bayarwa da mikawa wasaqqu ma'lafuhu akwai da kai akan wautan mai wauta lallahu wa zajaru ba tsinuwa da kumfar baki sahra'u islita lam kirnubu nubuwatahu daji wanda a cikin babu bishiya kwaya daya to wannan dajin bai musanta manzancin maza Allah shine sahra'u Ismit a larabci wasairu haka tsuntsaye wasahru da duwatsu wasir dahu da dajin da yake da shukoki washajaru da bishiyoyi duka ba su yi sun gaskata manzancin manzo Allah sallallahu ma barrahu rajulun fi rasmihi kalima to wanda yake da wannan matsayin ta yaya za mu tsaya muna waiwayan zanen mai zane kai mai zane shullat ka Allah ya shan yadda hannunka ya rasa mu ya akaru ya ce nan mai zane to har dai na gangaro inda nake maganar cewa idan kana so ka ƙara sanin waye manzon Allah su salam karkata kunnuwarka kunnuwanka arki sama alima fa asbihi asiyar مر الرجال على الأدى المختار فاستبقا فسابقته ولن يكتب له الظفر حتى إذا سمنت أو بعدما ثقلت قال الرسول فهذا الكر مستقر كاجا an shigo cikin gidan manzo Allah sallallahu cewa wata rana manzo Allah sallallahu yana tare da Aisha sai yake cewa to ayi tsere fasabaqatku sai ta atai tseren da shi ta wuce shi walan yuktab lahu dhafaru ba kaddara ya samu yari ya wuce ta ba hatta idan samirat har lokacin da ta jiki kaga wannan yake fa'idan ta da kai fa'ida in kayi amarya to Allah gafarta malam ta ce da ita har ta ba ko tun daga aisha ga yadda take da ga daga bayan da ta canza kada bayan shekara ashirin ana nan to akwai matsala hatta idza samina aw ba'da ma taqula qar qala rasul fa hadha al-karr mustafar yace to yau dai ni za a rubuta matsala ba يرقق الثوب والنعلين يخصفها فلا يبالي ولا يصطاده البطر وكاجة تواضع من ذلك يرقق الثوب ده كان شيء يكون كان شيء wannan alayhi yaksifuha sifuha idan hancin takalmin shi ya fita da kanshi zai zo ya gyara fala yubali bai ma zai daga kai ma ya kalli wai shi yake yi wala yasbaduhu al-basaru girman kai da nuna shi wani ne bai ma zuwa gonar sa halla ra'aita nabiyyi fi munazalatin هل سألت عن المختار من أسروا في غزوة ورسول الله يسألهم ماذا ترون بأني فائل ذكر فيك الأخوة إنا نرتدي كرما أمن فأنت كريم شأنك الغفر أياكي أكتار أبو كنجا بقى شأن كاموس سنزما باي من ذا لا ماذا ترون بأني فائل بكم بكتي تنان ذكروا فيك الأخوة to yanzu ana maganan karanci da kau da kan manzo Allah zakaru fi kal ukhuwa suka ce kai dan uwan mu akun karimun wa ibn akhin karim sha'nu kal ghafaru kai fa dabi'an kama kawai turbada mai laifi sai ya ce famshu musamahatan wal jam'u muntazir suna nan suna jiran ne zai ce ku tafi an muku afwa manzon rahama sallallahu alaihi wasallama lokacin da ya duro garin garin madina shukoki da bishiyoyi su kansu sai da suka shaida cewa albarka ta shigo ya yaglaulaba al'ushbu fiha wadda hasamaru masu kiwo suka gane cewa kai albarka ta shigo yanzu ga shukoki da abubuwa suna suna fitar da yabanya mai kyau manzon rahama sallallahu alaihi wasallam madina ta canza kanat bi taibata hum sharri fantubirat nahwa al-ara'i fa taba al wa samar a cikin madina akwai wani zazzabi da wata annoba wata take hana jin daɗi kan tubi da sai aka kore ta fana barna hotel a rafi fana barna hotel a fatabar lufu wa samar sai fira da zama ya daɗi a cikin garin madina har inda muke cewa fa man hawa dina kanat muntaha safarin ومن هوى العلم يأتيها فيستطيع madina daga wancan yanayin har sai ta zo ta koma wanda yake son addini to muntaha safar inda za a yada zango kenan wanda yake neman ilimi kuma yafi hafa ya sabiru zai zo madinan ne ta rika bashi dictation yana rubuta ilimi daga ina saboda martaban mazana har a ƙarshe na ce to me irin wannan siffar to asbi rasulallah ummi wa ma waladat in mattahun in masahu bil azal hammaz wal ashir mai irin wannan sifa ai duk abin da muka mallaka da wanda yake kusa da mu da iyayenmu da kowa mun sanya su fansa ga manzon rahama sallallahu alaihi wasallam in wani maketaci mara mutunci ya zo zai tafi darajar manzon Allah sallallahu تخرصا كبيوت العنكبوت فما تبقى in حضنت أحضانها الجنود wannan cin mutuncin da yake ganin zai taba mutuncin manzala su sala ne to duka shaci faɗi ne ba abin da zai taba na mutuncin manzala sai sai dai ma ya tsara kimarsa kamar kai ka ce gidan giza ne wa inna auhanan buyuti ka bai tulansu har zuwa ƙarshe karshen kasida eh, lokacin da aka yi karanta wannan da za a yi bikin ba da kyautar abin nan laraba suka ce kai ba ne ka sa kayan laraba wajen dai a ɗan ce abin nan ai ma zanna bukar nan dai ta takaice dai wani babi ne mai daɗi na rayuwar mutum wanda tana tunawa ne tana tuna albarkar manzon rahama sallallahu alaihi wasallam tana tunawa kana tuna tasirin soyayyar manzon Allah sallallahu da yadda daga cikin albarkan nema har za ka samu wani abu wanda zai bayyana cewa ka fahimci wani abu ko ka iya wani abu duka wannan daga cikin albarkan manzon rahama sallallahu alaihi wasallam aka shi bayan Allah mu ƙara kusantar manzon Allah sallallahu mu ƙara nuna masa kauna mu ƙara kunyata abokan gaba da duk waɗanda za su taɓa mutuncinsa da cewa lallai ba abin da zai shiga tsakaninmu da masoyinmu a manzan rahama sallallahu alaihi wasallam na wajen aikata abin da ya zo da shi da riko da hasken manzancinsa a cikin hada-hadanmu kasuwancinmu iliminmu rayuwarmu gaba daya abin da muke da shi na gidi to mu rika kallon rayuwarsa domin mu kara saiti mu kara gyarawa sannan mulizanci duk abin da zai kara mana kaunarsa daga ciki ta salatin manzan rahama sallallahu alaihi wasallama abun mamaki ne kamar yadda nake faɗa jiya kai ka jin a ce garin Allah ya waye azhar ta yi la'asar ta yi magariba a ce ba kai ma Allah sallallahu alaihi wasallama ba haba bawan Allah ba ta son albarkar ne ba ka son kusanci ne kuma an ce Allah samu annabi ya ce sai muka ce amin eh? to ai sai kai wani abu daga ciki shine yawaita salatin manzon rahama sallan ko ba komai salatin nan ya baka natsuwa ta ta ka samu kwanciyar hankali a yayi maka damuwa a biya maka bukatunka a albarka ta bayyana a cikin jikinka da kwakwalwarka ta sanadiyyar manzon rahama sallallahu wannan dai kaɗan ne daga cikin albarkar manzon rahama sallallahu da za a buɗe maganganun kowa a bashi dama magana akan manzo Allah sallallahu ba ta karewa amma dai babban sako shine laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا wa عليه توكلت وهو رب العرش رب العرش العظيم الله تكارى دفن سيرة مرتبة زمان زنك صلى الله عليه وسلم Allah. ka azurta mu da riko da sunnarsa Allah ka raya mu a kan tafarkinsa Allah ka karɓi rayuwarmu muna cikin imani da addininsa da sunoninsa Allah ka tayar da mu a cikin tawagarsa Allah ka azurta mu da shan ruwa daga tafkin alkautar daga hannunsa mai daraja wanda ba za mu kare kishi ba bayan nan ya Allah ka azurta mu da samun cetonsa ya Allah ka haɗa mu da shi a aljannar firdausi ma annabiyin والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا ولآبائنا ولجميع المسلمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد